Majalisar Ministocin Nijar a taronta na tsakiyar makon jiya ne ta bada sanarwar sake tsawaita wa'adin dokar ta ɓaci a yankunan da ke fama da matsalar tsaro waɗanda suka hada da baki ɗayan jihar Difa da kuma wani ɓangaren jihar Tawa da na jihar Talaberi iyaka da ƙasar Mali da nufin karya lagon 'yan ta'addan da ke ci gaba da kai harin sari kanoke. Dan majalisar dokokin ƙasa mai wakiltar yankin Difa Honorable Bulu Mamadu ya yaba da wannan mataki. Dole ne gwamnati ya doko mataki na ita d'urgence don ya kawo kwanciyar hankali a cikin jihar Kimu. Wannan doka ce ta ba gwamnati don ya sare talaka. Ita d'urgence an yi shi ba so daya ba ba so biyu ba. Amma alhamdulillah kwanciyar hankali a cikin jihar ya ci gaba. Sai dai wani bakon abin da ake ganin yana kokarin haddasa durkushewar harkokin tattalin arziki a yankin Difa shine matakin haramta noman tattasai. Lamarin da ke barazanar jefa talakawa cikin halin haula'i. a difa ta na bayan Allah shi ya rige mu yau in babu ta nan ai babu harkin difa in ba yi wannan tattasen ba babban illa ne zai kawo ni na imani mutanen nan in ba Allah zai sare mu ba sai niwa ya kashe su abin da yake hannu su ya kare to ina za su tayi kuma an ba su yi aikin nan ba duk da halin da muke ciki shekara uku nan ai mutane suna tattase in akwai wani dokan da aka doka sai a ce musu gashi wannan abun kar ku yi tun da wuri ku neman wurin ku aikin ta ce ba rana da ba za a yi shi ba sai kai wakin wajen wata biyu tun da wuri kam kogi ya zuwa a ce a'a wannan wurin an hana ku yi aiki ku tai ku neman wani wuri shugaban kasa isu sai ya cancanci wannan abun ya gane shi in ba haka ba difa zai shiga cikin wani matsala tun bayan kakuwar rundunar kasashen tafkin chadi gwamnatocin kasashen da ke cikin wannan haɗin gwiwa ke ikirarin samun nasara akan kungiyar boko haram to amma waɗanda suka san yanayi da tsarin zamantakewar al'ummomin yankin difa da na borno na cewa yau ai ba mutanen difa kadai ba ne ina mutanen local gamar king da ana ce mashi malafatirina suna nijar ina mutanen na mabar ana ce da masakin suna nijar wayannan mu muka ba su gonake mu muka su wurin zama mana tare kenan matsala na mu duka ya shafa yau gwamnatin borno ta kai kuka don mu samu asarar iyakanmu yau in iyaka mu an tsare shi ina gani kwanciyar hankali mu tazo sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin suma amin amin amin suma amin ya allah